أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يومنا بقي قوات رمضان شكرا تدو ايا دقري هدود أربعين دعوكم جمعة كنان تقص قوات هدو ميلادية شكرا تدو ميلادية عشرين دبيو a jiya in ba manta ba mun tsaya a wannan sura mai albarka inda Allah baraka wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen annabi shu'aib alaihi salam mun dan dawo baya kaɗan don mu karanta kistar tun daga farkonta ne shi Allah baraka wa ta'ala da yake ba mu labari game da mutanen annabi shu'aib da Allah ya aiko musu wannan annabi mai girma Allah ya ce wa ila madyana akahum shu'aiban hakika mun aiko wa mutanen madyana dan uwansu annabi shu'aib a madiyan aka ce gari ne na wasu mutane wanda Allah ya zaɓi wannan annabi daga cikinsu ya aiko musu ya ce a kahun ɗan uwansu malam suka ce ɗan uwansu na nasaba ɗan ne wanda yake sun haɗa jini tare da shi Allah ya zaɓe shi ya aiko shi a matsayin manzo a gare su saboda su waɗannan mutane a wannan lokaci suna aikata shirka da wasu laifuka annabi shu'aib alaihi salam yace da mutanensa ya mai Abudullahi ma lakum min ilahin ghayr ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin ba ku da wani abin bauta zai ruhu in ba shi ba shi kadai ne abin bauta na gaskiya ku bar abin da kuke bautawa na gumaka sai ya ce kad ja'atkum bayyinatun haqiqa bayyinatun shine shaida da hujja da mu'jiza ta zo gare ku min rabbikum daga ku. malamai suna cewa Allah tabaraka Ta'ala a cikin alkur'ani bai yi bayanin irin mu'jiza da ya ba wa annabi shu'aib ba amma dai gashi a wannan aya yana gaya wa mutanensa kad ja'atkum bayyinatu hakika bayyana ta zo gare ku wato abin da yake yana nuni a bisa gaskiyar wannan manzo saboda haka yake shaida ta zo muku daga ubangiji cewa ni manzo ne gare ku saboda haka ku bauta wa Allah shi kadai sannan kuma ku daina abin da kuke aikatawa na sabo yace fa awful kayla wal mizana ku cika ma'auni na sikeli da mizani ma'ana mutane ne waɗanda suke daga cikin abin da suke aikatawa na laifi shine akwai tauye mudu ko tauye ma'aunai sai ya kira su in zuwa ga cewa abu na farko dai su gyara imanin su su bauta wa Allah shi kadai sannan kuma su daina abin da suke aikatawa na zaluntar mutane wajen tauye ma'aunai shine yake fa'auful kaila wal mizana ai mu kailal mikiyala ku cika awan wato mikiyal shine ne da kuke awo da shi ku yi awo na adalci wal mizana da mizan shine in za ku sayar wa mutane ko in za ku saya ku yi mu'amala tare da cika ma'aunai wala tabakhasu nasa ashiya'ahum sannan kuma ku daina wa mutane ashiya'ahum ma'ana hakkokinsu wanda yake ya cancanta ku cika musu ai la tankusu 'anil nasi ashiya'ahum wa asmanahum idza ishtaraytum minan nasi in kun saya daga mutane ku daina tauye musu haƙƙi ma'ana ku daina musu algus kenan ko kuma in za ku saida kowa ku ba shi haƙƙinsa ko kuma ku daina tauye hakkokin mutane wajen yin kwace ko kuma sata ko karɓar rashawa da makamancin irin waɗannan ku daina tauye wa mutane haƙƙinsu la sun nasa a shi shi ne malam yace albaksu ya nafs al mikiyal al makili wal mawzun wa ghayrihima an ce albasu ya kunshi a wato tauye ma'aunai minan mabi'ati na abin saidawa ko kuma a'a yin algus a cikin duk abin da za a saida kalmawashi kamar abin da ake na dabbobi a musu yaudara yadda mutum ba zai gane cewa yadda suke hakikatan ba zai a sayar masa a matsayin mai daraja wal ashiya al ma'duda haka nan abin da ake kasawa a saida kada ku yi bak ma'ana ku tauye kuna wato yaudara a ciki ko da abu ne wanda ake kidayawa yace wa yashmalu al-baqsa fil musawamati kuma ya kunshi yaudara a cikin musawama shi ciniki yaudara a cikin ciniki ne a gaya mutum abin da yake ba haka ba wannan shi ma baksu ne cikin hakkinsa a gaya masa cewa wannan abin ga farashinsa kaza ne alhali ba haka bane irin yadda yan kasuwa suke yi ni ma a goma na samu alhali ƙarya yake yi ba a goma ya samu ba da na saida maka sha biyu ne ma bai fi naira biyu ko kuma jirami biyu na samu a kai ba kuma wannan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne kaga ya tauye wa mai siya hakkin zai ya gaya masa abin da yake na yaudara walgish walhiyal da algus da kuma alhila shine yaudara a cikin ciniki duk wannan yana daga cikin abin da yake tauye hakkin mutane duk an hana wala tabakasu nasa a ashya'ahu sai yace wala tufsidu fil ardi bayan ya ambaci wasu abubuwa ke bantattu wanda su ma barna ne a bayan kasa shirka ai fasad ne fil ardi haka tauye mudu da tauye hakkokin mutane shi ma fasad ne fil ard amma dai bayan ya ambaci waɗancan a keɓanci kuma sai ya dunkule ya ce wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a bayan ƙasa ko da wata irin barna ce ku daina da saban Allah na shirka da sauran sabo ba da ha bayan an inganta kasa an gyara ta Allah ta'ala ya inganta ta wajen aiko manzanni da tsayar da adalci wajen mu'amala tsakanin mutane domin da mutane in ba manzanni a cikinsu babu sakon Allah suna rayuwa ne da ka shi kuma ɗan adam al'adarsa azzalimi ne shi ɗabi'ar ɗan adam inda ya samu dama zalunci zai yi to sai Allah yake aiko manzanni domin su dora mutane akan hanya ta adalci dan adam san kanta kawai ya sani shi ɗabi'ar dan adam ce shi san kai inda babu wata doka to wanda ya fi ƙarfi kawai zai danne wanda bai da ƙarfi haka ne kuma da dokar ma ya ka ƙare da dokar ma masu karfi ƙoƙari suke sake danne wanda ba su da ƙarfi to shi yasa sai Allah ta'ala yake wala tufidu fil ardi ku daina barna a bayan ƙasa ba da islahiha bayan Allah ta'ala ya saukar da shari'a wacce za ta daidaita rayuwar mutane a bisa adalci yace zalikum khairul lakum yin haka abin da aka ambata muku din nan imani da kika mudu da nisanta dukkan fasadi khairul lakum shine mafi alheri a gare ku fiye da abin da kuke aikatawa na shirka da zalunci a babban malamin tafsiri ibn ashir yake cewa inna ma kana ma zukira khairan dalilin da yasa aka ce zalikum khairul lakum li'annahu yujibu hana al-aish domin duk wanda aka ce ana rayuwa da adalci babu yaudara babu tauye hakkin mutane to rayuwa za ta yi daɗi wastikrar al'amr kuma za a samu tabbatuwar aminci a cikin mutane wasafa al-wuddi kuma za a samu soyayya tsakanin mutane bainal ummati wa zawalil ihani sannan za a gusar da gaba da ƙiyayya al-mufdiya ila al-husumati wal muqatalat wanda zai kai ga husuma tsakanin mutane har ma da yaki in an kiyaye waɗansu abubuwa to za a yi rayuwa mai daɗi dama hikimar shari'a kenan ta zo ne don ta tabbatar wa mutane rayuwa ingantacciya ta tsare musu addinin su ta tsare musu jinin su ta tsare musu abin nan dukiyarsu da hankulansu da mutuncinsu to kaga dai yayin da aka ce waɗannan abubuwa an kiyaye su to rayuwa za ta yi daɗi kowa zai rayu cikin aminci kowa zai rayu cikin aminci sai yace fa idza tamma zalika idan aka kiyaye waɗancan al'amura ta suratul umma wa azzatu ahabaha adawha to al'umma za ta yi yawa domin rayuwa za ta yi daɗi za a yi yin aure za a yi ta haihuwa kaga ta aitar tun da rayuwa tana cikin aminci da kwanciyar hankali sannan kuma al'umma za ta samu izza domin za ta yawaita kuma saboda adalci Allah zai sa mata kwaljini sai abokan gaba su rika tsoronta yake wa kasura maluha kuma dukiya za ta yi wasu tsakanin mutane tunda akwai adalci bi sababi razmatin nasu fi tijarati wa zira'a saboda za a yi ta kasuwanci ana noma li amni sahibil mali min ibtizaji malihi don kowa ya aminta ba za a zalunce shi ba a dukiyarsa yace wannan a duniya kenan wa fihi khairul akhirah sannan kuma akwai alheri a lahira idan aka yi tauhidi aka kiyaye adalci wannan kuma a lahira za a samu alkhairi li anna zalika in fa'aluhu domin mutane idan suka yi haka imtisalan li amrillahi ta'ala wajen biyayya ga umarnin Allah wa rasuli da manzansa aksabahum Allah. za su samu yardar Allah fa jawo min al'azabi sai su tsira daga azaba wa sakanu daru sawabi kuma a basu ainihin gida na lada shi ne gidan aljanna a lahira to saboda haka ce yace za shi yasa yace zalikum khairul lakum khairun din nan ya kawo ta a na kira don ta kunshi dukkan wani alheri idan kun yi wannan duk alheri ya kasance naku za ku samu alheri in kuntum mu'minina ai in kun kasance masu gaskatawa ga abin da nake faɗa kuka yadda kuka bi to za ku samu alheri duniya da lahira kuma wannan shine abin da yake zahiri duk yayin da mutane suke kan tauhidi suke kan adalci rayuwa ta yi daɗi komai sai zauna lafiya amma duk yayin da aka koma shirka da saban Allah

annabi salih alaihi salam ya ci gaba da gaya annabi shu'aib alaihi salam ya ci gaba da gaya mutanensa cewa wala taqudu bi kulli sirafin ku daina zama akan dukkan wata hanya sirat ana nufin ai wala tajidu ala kulli tariqin mahsus kada ku zauna akan hanyoyi akan titina tu'iduna kuna yi wa mutane barazana kuna yi wa mutane wato barazana da kisa ko da kuma cutarwa ai tu'iduna ma'ana tukawifuna bil qatl man marra alaikum kuna gargadi kuna tsoratar da mutane cewa in suka yarda suka je wajen annabi shu'aib to za ku in ma ku kashe su ko ku cutar da su kuna kuna gargadin cuta ga mutane wata sudduna an sabilillahi kuna tare mutane ga barin bin Allah da yawa manzansa da'a ai tamna'una an ta'atillahi wa ibadati kuna hana abota wa Allah shi kadai kuna hana aiwa manzansa da'a man amana bihi cewa kada ai imani da shi ai man amana billahi aw bi shu'aib wanda ya imani da Allah ko yarda da annabi shu'aib kune masa barazana da kisa ko kuma da cutarwa wa tabghunaha iwajan sannan tatlubuna li sabilillahi wa dinihi zaygan wa mailan sannan kuna nema ku karkatar da addinin Allah kasancewar shine addini mai kake ko kuma kuna karkatarwa kuna cewa a'a ba shine addinin da yake kan gaskiya ba shine karkatar ma'ana kuna sanya shakku a zukatan masu imani kuna cewa wannan addini karkatacce ne na hayi wajen ai wato kuna neman ku karkatar da addinin Allah kasance wasu mai kake kuna kuna mai da shi wanda yake a karkace ta yadda kuke sanya shubha a cikin sa kuna tsoratar da mutane kuna bata addini dan kada abi ainihin tafarkin Allah sai yace waskuru kuma ku tuna fa is kuntum qalilan a da baya kun kasance yan kadan a zamanin baya adadin ku bai da yawa fa sai Allah ya muku albarka kuka yawaita cikin zuriyarku da arzikinku saboda haka wannan ni'imar ya kamata ku yi Allah godiya a kanta ku yi wa Allah godiya a kanta ta yadda ya ba ku aminci kuka hayayyafa kuka yi yawa adadinku sannan ya sanya albarka a cikin dukiyoyinku fakassara ku ya yawaita ku wanzuru ku duba ku gani duba na wato lura da hankalta kai fa kana akibatul mufsidin yaya karshen masu barna ya kasance a baya ku yi ta'ammali ku duba ku yi nazari irin nazari na mai hankali ku duba ku ga al'ummomin da suka gabaje ku a irin mutanen annabi nuhu alaihi salam da adawa da samudawa duk yadda Allah ya da su ba kwa gani ai kun sani a tarihi ga guraben su nan inda suka taɓa rayuwa sannan an gaya muku labaransu yadda suka saba wa manzannin Allah suka yi tawaye Allah ya halakar da su aki ba ƙarshen masu barna ba ku gani ba ya ci gaba da gaya musu wa in kana كان منهم ya ci gaba da gaya wa mutanensa ya ce wa in kana fa’ifatun minkum amanu ai idan ya kasance wasu fa'ifa wasu jama'a daga cikin ku sun kasance amanu sun yi imani sun gaskata manzon Allah shine wanda Allah ya aiko musu annabi Shu'aib billadi ursiltu bihi suka gaskata abin da aka aiko ni da shi na shari'a da kira zuwa ga bauta Allah shi kadai wa ta'ifatul lam yu'minu kuma aka samu wasu daga cikin wannan jama'a ba su imani ba sai yace fasbiru ku yi hakuri ai fantaziru ayyuhal mu'minuna wal kafiruna min as-sa'ifatayn da ku masu imani da kuka yi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi shi ake muku barazana na kisa da kuma cutarwa da su waɗancan da suke hana abi tafarkin Allah kowane su yi haƙuri su yi jira hatta ya hukuma Allah bainana har Allah ya yi hukunci tsakaninmu domin Allah ta'ala zai hukunci ya bayyana masu gaskiya waɗanda suke kan barna kuma Allah ta'ala ba zai kyale su ba zai hukunci su ma akan hatta ya kuma Allah bainana har Allah ya hukunci tsakaninmu mu wa bainakum da ku jami'an baki ɗaya, da mummanan da kafiran kowa zai ga hukuncin Allah daga baya ma'ana in an yi jira an yi haƙuri komai zai lokaci ne zai tabbata wa huwa khairul hakimina kuma Allah ta'ala shine mafificin wanda yake hukunci tsakanin bayi li'annahu ta'ala hakimun adilun domin Allah ne hukunci ne mai adalci munazzahun anil jawr Allah baya zalunci duk abin da mutum yayi zai ga sakamakonsa in alheri zai ga alheri in kuma aka san haka shi ma dai Allah ta'ala zai masa hukunci na adalci to kenan da yake fasbiru yana gaya wa duk bangare biyu ne bangaren da suka yi imani su ma su yi haƙuri da abin da yake wato samun su na cutarwa da tsangwama irin yadda waɗancan kafirai suke cutar da su su yi haƙuri lokaci ne Allah zai yanke hukunci su kuma waɗannan suke cewa ƙarya ne su ma ba annabin Allah ba ne ba gaskiya ba ce su yi haƙuri su jira lokacin zai zo a gare su ma magana ce ta lokaci Allah zai yanke hukunci tsakanin kuma za su ga yadda Allah zai hukunta su da yake fasiru hatta yahkum Allah ku yi hakuri har Allah ya hukunci yace hatta dubaya ta lisabri ma'ana akwai lokaci na iyaka da kowane in ya hakuri zai ga ƙarshen abin da ya hakuri a kanka mai imani da ake cutarwa in ya hakuri Allah ta'ala zai kama su ɗauki wani lokaci shi kenan ya alakar da wancan azzalumai magana ta ƙare su kuma azzalumai in ma wato suna ganin ba gaske bane sai hakuri su yi dako har lokacin da Allah zai saukar da hukuncin shi tsakaninsu domin Allah ta'ala shi ne khairul hakimina wanda yake mafi alheri mafi jikin wanda yake hukunci tsakanin bayi bayan annabi shu'aib alaihi salam yau mutanen sa wa'azi قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين قال الملأ الذين استكبروا من يمن يملا سوني جاغولو لينا ودنن متاري الاشراف كينا ودندا suka yi girman kai gabanin gabarin bin annabin da Allah ya kuma musu annabi Shu'aib sai suke cewa min qaumi daga cikin mutanen su kenan la nukhrijannaka ya Shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina ya kai Shu'aib da waɗanda suka imani da kai dasu duk sai mun fidda ku daga garin mu baki daya ku fita ku kyale mu mu ci gaba da harkokin mu ba za mu daina abin da muke kai ba kenan sun dage kan abin da suke kai ba za su daina ba har ma suka yi barazanar fitar da annabin Allah annabi Shu'aib da wanda duk yayi imani da shi ma daga garin ai la nukhrijanna ma'aka alladhina amanu bik duk wanda ya imani da kai shi ma za mu kunta kai za mu fita shi daga garin nan daga garin mu shine garin Madyan aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku daina abin da kuke ku dawo kan abin da muke kai na yin shirka da yin sabo ai la tarji'unna ila dinina wa mu'taqadatina allati warithnaha an aba'ina sai kun dawo kan abin da muka tadda iyayenmu akai mu rika yi tare da ku in kun shigo cikin mu to sai mu kyale ku zauna a garin mu kala sai annabi shu'aib alaihi salam yace awalau kunna karihina kuna umartan mu mu haka koda kuwa ba mu yarda da abin da kuke kai ba ma'ana kuna yi mana barazana da korewa daga gari ku fidda mu daga gidajen mu cewa an ba mu yarda ba ko da ƙarfi za ku yi mana haka A wala kunna karihina ai wala kunna karihina lakum min al-amrayn ko da ba mu yarda mu bi ku ba sai kun mana haka shine ba za mu bi abin da kuke kai ba kuma ba za mu fita daga garin da muke ba wannan istifham ne lil inkar cewa ba za mu ba abin da kuke kai ba A wala kunna karihina ko da ba mu yarda ba cewa sai kun mana haka in ba mu yarda mu ba abin da kuke kai ba ba za mu dawo kan abin da kuke kai irin barnar da kuke mu riƙa yin irin ta ba قد افترينا على الله كذبا وما shu'aib alaihi salam yace qad iftaraina ala allahi kadiban ai idan muka ce za mu aikata abin da kuke kai na barna na shirka da sabo to mun kaga ƙarya kenan mun jingina wa Allah ikhtalafna ala allahi kadiban mun wato kaji ƙarya mun jingina wa Allah domin kenan barnar da kuke kai mun yadda da ita kenan alhali Allah ya ce ba daidai bane in udna fi millatikum in muka dawo muka ce za mu bi irin abin da kuke kai to wannan wanda yake barna abin da kuke kai barna ce ba daidai ba idan muka bi ai mun kagawa Allah ƙarya Abinda ba shi ne, mun yarda da shi ke wa kad alimna fasada ma antum alayhi min al-millati wad alhali mun san cewa abin da kuke kai barna ce ta ya za mu yarda da ba da izna jana Allah minha bayan Allah ya tsiratar da mu ya nuna mana shari'a subhanahu wa ta'ala ta yaya za mu dawo mu bi abin da kuke kai ba da minha bayan Allah ya nuna mana shari'a ya tseratar da mu daga abin da kuke kai na barna ta ya za mu dawo mu bi barna ma'ana a hankalce mun gane cewa ba daidai bane sannan ga nasi Allah ya yi wahayi cewa abin da kuke kai barna ki ta ya za mu bi fa kaifa biman yaftari alaihi wa yadullu an siratihi an ilmi muna sane da ilimi ta ya za mu bi abin da kuke kai na barna mu kyale abin da yake na gaskiya wannan yana nuna cewa mutumin da ya san gaskiya ya kibinta ya fi laifi fiye da wanda ya jahilci ma bai gane gaskiya ba mu da muka gane gaskiya sannan mu ban gaskiya mu bi ku a hankali ba zai karbi wannan ba mun gane gaskiya mun ganta a fili sannan mu kyale gaskiya mu barna wannan ai ba daidai bane ma'ana hankali ma ai ba zai yadda da wannan ba. hankali mai lafiya ba duk wanda ya haka ko shakka babu alama ya bar hanya ta hankali in udna fi millatikum in muka dawo muka bi abin da kuke kai muka bar shiriyar da Allah ya dora mu akai ba da izina jana Allah minha bayan Allah ta'ala ya kamar da mu daga wannan barna din ta ya za mu bi abin da kuke kai wasu na cewa to me yake nuna wa kenan da yake ba da izina jana Allah minha ta ya za mu dawo قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها تيا يا زام داو كان أبين دكوتي كينا برنا باين الله يسير سدو kenan yana nufin annabi shu'aib alaihi salam shi ma irin wannan abin yake da kafin ya dawo kan hanya ba haka bane dan su annabawan Allah Allah ya tsare su gabarin su ma ma'asumai ne gabarin aikata shirka da sabo duk wanda Allah ya zaba annabi da ma ba zai aikata irin wannan ba a'a abin da yake faɗa yana magana ne da yawon mutanen da suka bi shi da yawon mutanen da suka bi shi cewa da suna kan bata annabin Allah ya kirawo su kan shari'a to ta yaya za su bar shiriyar su koma kan ƙasar da da yanzu an nuna musu ƙarƙar a fili cewa ƙasa ce ai kaga ba hankali ba zai yadda da wannan saboda haka ba a nufin da shi annabi shu'aib alaihi salam a cikin su a'a yana faɗa ne da yawun waɗannan mutanen wanda suka bi shi ke amma shi ma'asumi ne annabin Allah ne sai ya ce ya ya kunu lana an na'uda fiha ai bai dace ba ai ma yan bage lana baya dacewa mu koma mu bi hanya karkatacciya hanya ta shirka da sabon Allah bayan Allah ta'ala ya tsamar da mu illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan Allah ne ya kaddara domin hukunci a hannun Allah yake in Allah ya kaddara abin da ya ga dama yana aikatawa ko ba haka ba domin dama manzon Allah ya faɗa ko yace inna qulubal ibadi bayna asba'in min asabir rahman yukallibuha kayfa yasha zukatan bai suna hannun Allah yana juya yadda ya ga dama to idan wannan ne kaddara ce da Allah ya hukunta wannan babu yadda muka iya domin Allah in ya hukunta hukunci babu wanda zai canza illa an yasha rabbuna ma'ana yana komar da al'amari ne zuwa ga hukuncin Allah amma a hankali da abin da muka gani mun san cewa barna kuke kai wanda yake bauta gunki yake yin hakki tauye hakkin mutane yake tauye mudu yake ai ka san ai ba daidai bane ba daidai bane shine az-zajjaj yake cewa al-ma'ana wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yakuna kasabaka fi ilmi Allah wa mashi'ati an na'uda fiha dai dai dama Allah ya hukunci tun wato fil azal cewa za mu bar hanyar shari'a mu koma wata amma in ba haka ba ai yanzu Allah ya shirya da mu ya nuna mana shari'a babu yadda za a za mu dawo mu bar shari'a mu koma hanya ta mata wasi a rabbuna kullu shay'in ilman sai yace saboda ilimin ubangiji ya gane komai da komai shi ya san abin da yake boye shi ya san abin da yake koyi wato na tun fil azal kenan idan ya hukunci ga bawa cewa ce ne tuba babu yadda zai shirya domin hukuncin Allah ne amma in ba dai a bisa kaddarawa ba ai babu yadda ga shirya nan asiri kana gani ka kyale ta ka ba abin da yake na fata sai dai Allah ya hukunta bawa bata kuma wannan al'amari ne a hannun Allah kamar yadda zai gaya mana fala ya mana illa alqawmul kafirun babu wanda yake aminta daga makarin ubangiji ma'ana in Allah ya hukunci ba ka da dabara saboda haka da yace yake gaya musu wannan magana ba yana nufin cewa da yana kan ba ne a'a yana gaya musu cewa su mutanen suke tare da shi yana magana akan haltar sannan yana bayyana cewa al'amarin ubangiji wannan babu wanda yake da iko a kansa amma mu dai Allah ya nuna mana shiriya mun ganta kuma ba za mu kyale shirya mu ba abin da yake na bata ba in mun yi haka mun kaji ƙarya mun jingina wa Allah qad raina, ala Allah kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha in muka koma kan abin da muke kai na bata muka kyale shiriya to ku shaka babu mun tabe mun yi asara sai dai Allah ne kaddara wannan babu yadda muka iya domin kuma ya hannun Allah yake sai yace ala Allah tawakkalna kuma fa ga Allah shi kadai muka dogara shi muka dogara ai ya tamanna mu fi an yusbitana ala ma nahnu alayhi min al-iman Allah kaɗai muka dogara kuma muke roƙo ya tabbatar da mu akan imani kada ya karkatar da mu zuwa ga abin da muke kai na bata na shirka da sabon Allah na shirka da sabon Allah sai annabi shu'aib alaihi salam ya sake roƙon Allah yake rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq kenan bayan yayi wa'azi ya yi wa'azi mutanen nan sun yi tawaye sai ya mayar da al'amarin zuwa ga Allah ya ce ya ubangiji kai hukunci ai wa wahkum waqtil waqd bainana kai hukunci tsakanin mu mu da mutanen nan wa baina qaumina bil haqqi hukunci wanda yake na adalci kai hukunci ma'ana ka yanke hukunci tsakanin mu anta khairul fatihina domin kai ne mafificin wanda yake hukunci tsakanin mutane idan aka samu husuma yanzu gashi nan annabin Allah yana kiransu zuwa ga tauhidi da da bin hanya ta adalci da rashin wato kyauye hakkin mutane sun ƙibi a ƙarshe sai ce shi kenan na mai da al'amari ga Allah ni dai na isa muku da sabon Allah waɗannan mutane ba su daddara ba suka ci gaba da cewa wakalin bara malamai suna ce annabi shu'aib ana ta da shi khatibul anbiya wato mai yin hudu ba cikin annabawa me yasa ake gaya mu saboda yadda Allah ya bamu labarin yadda ita mai da magana tsakaninsa da mutane ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa shi yasa ake cewa shi khatib al'anbiya annabi shu'aib alaihi salam yadda yi fama da mutanensa ya gaya musu magana Allah yana ta ba mu labari yadda suke jayayya da da waɗannan mutane da annabi sun annabi shu'aib alaihi salam to a ƙarshe wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi sai duk su dai waɗannan manya manyan jagorori kafirai daga mutanen annabi shu'aib alaihi salam suke gaya wa ainihin masu rauni daga cikin su la in ittaba'tum shu'aiban idan kuka yarda kuka ba annabi shu'aibu innakum idan lakafirun to wallahi kun yi asara ake gaya wa mutanen innakum idan lakafirun wato da takidi kan takidi lalle in kuka bi shi lalle mun rantse kuna kan bata ai la maghbununa fi darain yani fi din wa dunya in kuka bi shi har da kun yi asara duniya da lahira dan ne saboda annabi sha'ali yana hana su barna su kuma suna ganin barna a nan samun su yake a nan suke ainihin jin daɗi a rayuwarsu saboda haka suke ran talakawa ko kuma mabiya daga cin cewa in kuka bi annabi ayi to wallahi sun yi asara to amma ban san cewa su suka yi asara ba saboda abin da ya biyo baya shine azabar da Allah ya sauka musu da Allah ya ba mu labari fa akhadathum ar-rajfa wa Allah ta'ala ya ce fa akhadhatkum ar-rajfa sai wata girgiza akhadhatkum ta danke su waɗannan mutanen ta cin musu aka ce rajfa anan girgizar kasa fa asbahu fi darihim jasimin suka waye gari a wannan gari na su suna wato Allah ya halakar da su a kikkife akan fusakensu a kasa ay munkabbina ala wujuhim mayyitina azaba da ta yi girgizan ƙasa da ya zo musu sai Allah ta'ala ya kifar da su sannan ya lullube su da dukkan gine-gine da garin nasu baki ɗaya a kansu ibn kafir yake ta akbar Allah ta'ala ha huna annahum akhadhatuhum rajfa a wannan aya Allah yana bada labari cewa girgizar ƙasa aka yi gaba ɗaya ta kifar da su baki ɗaya kamar yadda su ma suka girgiza annabi sha'ibu da mabiyansa suka yi musu barazana sannan abin da suke alkawarin ta za su fitar da annabi shu'aibu da kasar sai Allah ya mayar musu da kaidin su kan ta yadda wato ya kifar da garin a kansu baki daya shine yake cewa Allah ta'ala ke cewa lamma za amruna najjayna shu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاجا wannan aya ta hudu. Allah ya ce abin da ya danke su shine tsaiha shine tsawa can kuma Allah ya ce fa akadatum ar-rajfatu shine azzalzala wato ashadida girgizar kasa mai tsanani sannan kuma Allah ta'ala ya ba mu labari a ɗaya ayar cewa ya ya halakar da su ne tsawa shine malami suke cewa wato yayin da suka kibin annabin Allah suka yi masa barazana shine sai Allah ya aiko da mala'ika tsawa da ya tsawa sai kasar ta girgiza saboda girman tsawar mala'ika sai rasfa ta kasance a kasar. kuma a wata aya ta shu'ara Allah ta'ala ke cewa fa kadzabuhu fa akhadahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmin azim wato azzulla yana nufin wani girgije shine da yazo ya lullube garin da duhuwa yace abin da ake nufi da wannan shine abin da suka nemi annabin ya yi musu lokacin karya ta suke cewa fa askit alaina kisafan min as-sama'i in kunta min sadiqin suka ce kai annabi shu'aib in gaskiya kake faɗa yanko mana wani yanki daga saman nan ki faɗo mana ya lullube mu baki da to sai Allah ya bada labarin cewa sai ya aiko da wata duhuwa wani girgije mai duhu wanda ya lullube shine azabul yawmi dhulla wato sahaba wani wani girgije ne a zallahun da ya lullube su ashe abin da yake ciki wato azabar Allah ne da wuta wanda yake kunshe da wata wuta da azabar Allah ma ra'ahu aridan mustaqbila awjatin qalu hada aridun mumtiruna tayti bal basta'jaltum bihi rihum fiha wato suna cewa a kawo mana azaban mu gani sai ko aka aiko da suka ga duhuwa ta lullube garin sai suka ce ai ga hadari nan za mu samu ruwa kenan aridun mumtiruna ce ba ruwa bane ba ruwan ni'ima bane ruwan azaba ne a cikin wannan saboda haka ya zo lullube garin baki ɗaya sai mala'ika yi tsawa sai ƙasa ta yi girgiza sai aka yi musu ruwan wuta aka lullube su baki ɗaya wato wani kan wani ke saboda haka Allah ta'ala ya halakar da su baki ɗaya da wata azaba kan azaba ninkin ba ninkin na hukuma wannan a duniya kenan kafin kuma a je su tsaya gaban Allah a gobe kiyama الله تبارك وتعالى يأتي الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الله تعالى الذين كذبوا شعيبا ولن نمت على النبي النبي شعيب الله يتفيدسوا معناه يدوكي سباكي لا يشاتيسوا shine yake ka'allam yaghnau fiha sai ya zamo babu labarin ba su ba labarin ba kasar ba garin ba arzikin babu su gaba ɗayan su Allah ya tafiyar da su kai ka ce ba a taɓa yin su ba a bayan ƙasa ya shafe su duka ka'allam yaghnau fiha ai istu'siru bil marra aka halakar da su baki ɗaya wasaru ka'annahum lam yuqimu fi qaryatihim aslan ba za ka taɓa ganin wajen ka ɗauka mutane sai rayu a wajen ba aka shafe su baki ɗaya to kaga sun ce za su kore annabin Allah daga wannan ƙasa to zai ina ƙasar take ina su ina ƙasa babu su babu ƙasar baki ɗaya Allah ya shafe su ibn akhir yake cewa ai ka allam takun lahum iqama kamar ba su taɓa zama a garin ba babu wani wata alama da Allah ya bari na su duk ya shafe su شيني الله تعالى فجعلناهم حصيدا كعلم تغنى بالأمس على سورة يونس معناها كشافي سكي كاسي بأتبع رايواء وزنبا كمبا سقوى رايواء وزنبا وشيني مالكي تعوى هذا يرجه فجعل الله تعالى كأن يغنوا فيها دقم وشن آية فجعلناهم حصيدا كعلم تغنى بالأمس فيكي تعوى وهو يرجه أن يكون عصابهم زلزال مع السوائط وأن يكي نونا مكتوى da aka yi musu tsawa ne sannan sai girgizar ƙasa ta zo ta lullube su baki ɗaya bi haisu ihtarakat ajsaduhum wa kutiba lahum fil ardi ta yanda aka yi ruwan wuta ya kone su sannan girgizar ƙasa ta shafe ƙasar baki ɗaya wankalabat diyaruhum fi batin al ard sai ya zamo gaba ɗaya ma garin ya zamo yana ƙarƙashin ƙasa walam yabqa shay aw baqiya shay qalil ba da irigi da Allah ya halakar da su baki ta saboda haka asarar da suke faɗa su ta tabbata a kansu Allah ya musu kaga ai a can suna gaya mutanen su ko la in ittaba'tum shu'ayban innakum idan su waye asara yanzu su suka yi asara shi yasa Allah ta'ala yake cewa allazina kadzabu aiban kanu humul khasirin dama haka abin yake shi yasa ke ku yi haƙuri aiban batu ne na lokaci duk wanda yake abin da yake kai lokaci ne ana tafiya zai ga ƙarshen abin da yake aikatawa kuma azabar Allah iri iri ce kaga wannan ta zahiri ce da aka aiko ta halakar da su ta shafe su baki wani kuma sai Allah ya kyale shi masa jinkiri ya yi masa talala ya yi ta abin da yake so ana ƙara masa rayuwa kuma yana ƙara nutsawa cikin cikin barna wa umli lahum sai ce inna kaidi matin kaidi na mai ƙarfi ne ma'ana zai ɗauka ai zai ci gaba da abin da yake kai don gashi yana barna kuma ana sake buɗe masa kofa arziki yana ƙara yana ganin har yanzu ga rayuwar tana ƙara tsayi bai san Allah yana yi mata ta halala ba ne sai lokacin da in ya kama shi kuma ba zai tsere wa azabar Allah ba fata walla anhu Thank you. waɗancan mutane asara biyu suka yi a duniya dai ga sun yi asara an halakar da su kuma sun je lahira ma asararru ne saboda sun mutu akan shirka da sabon Allah har Allah ya aiko musu da azaba da jayayya da annabin Allah kaga asarar su duniya da lahira ce kenan fata walla anhu bayan an halakar da su sai annabi shu'aib alaihi salam ya juya baya ga barin waɗannan mutane wa kala yace da su ya kauni ya mutane na laqad ablagtukum risalati rabbi to gashi dai na isar muku da sakon ubangiji na da ya aiko ni zuwa gare ku wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha amma kun idi ga abin da ya same ku ga abin da ya same ku in bin nasiha da kuka yi ana muku ana nuna muku hanya ta daidai ga karshen ku abin da ya kasance fa kaifa asa ala qaumin kafirin saboda haka dan me zan nuna damuwa ta akan mutanen da suka kafirce wa Allah ai fa kaifa ahzinu ala azabi qaumin jahadu wahdaniyat Allah ta yaya zan yi nuna damuwa akan mutanen da suka yi shirka suka karyata wahdaniya ta ubangiji suka ce Allah ba ɗaya bane suka aikata shirka wa kadzabu rusulahu suka karyata manzannin Allah ta yaya zan ji damuwa akan halakar da su tunda mutumin da aka yi masa nasiha ya ƙi ji kaga in Allah ya yi hukunci akan sa babu abin da ba wanda zai damu da shi ba abin damuwa ba ne ma'ana Allah ta'ala yana nuna mana cewa duk wanda ya saba wa Allah har Allah ya yi masa hukunci irin wannan bai kamata ma ka samu damuwa akan abin da Allah ya yi musu ba dan su suka janyo wa kansu wannan suka aikata abin da suka cancanci irin wannan azaba ne Sheikh Shamsuddin Allah ya masa rahama yake cewa an kara nabiyullahi Shu'aibun alaihi salam wa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam al-ata annabi Shu'aib yana cewa ba zan damu da abin da ya same ku ba duk da sai mutanen sa ne amma ba zan damu ba Ai alhuzn al kuffar idza ahlakahum Allah ba'da iblaghihim dan me zaka damu da kafirai bayan Allah ya isar musu sako duk ayoyi an nuna musu amma sun ki imani to ba sai ka kyale su me abin damuwa akan ai ba abin damuwa bane da ya kamata a ce sun yi imani sun bi manzannin Allah tun da an tsaye da hujja a kansu sun yi kafirci sun ƙetare iyakokin Allah to ba abin damuwa bane haka Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ka samu damuwa a kansu fala ta'sa ala alqaumin kafirin lokacin da Allah ta'ala yake cewa da shi wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika da wa kufra waɗannan kafiran in an yi maka wahayi ba abin da zai kare su sai su tughyan sai wuce iyakokin Allah da kafirci saboda Allah ya yi musu hukunci cewa ‘yan wuta ne fala ta'sa ala alqaumin kafirin kar ka samu damuwa kana nuna damuwa don ba su imani ba kai dai naka shine ne isar da sakon Allah inna ma alaikal balag ka isar da sako kenan shine Allah yake ta rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ka rika damun kanka har abin ya kai ka ga ya cutar da kai saboda cewa ba su imani ba kar ka damu da rashin imanin saboda ka isar da sakonka ka kyale shi yasa annabin Allah annabi shi yake cewa fa kaifa ata ala qaumin kafirin ta yaya zan damu da mutanen da suke sun kafa cewa Allah Allah ya halakar da su su suka yi tawaye kuma ga abin da ya same su hukuncin to bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan al'ummomi tun da kan annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa da wanda ya biyo bayansa annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib annabi Lut duk Allah ya ta ba mu labarin sai Allah ya dunkule yake wa ma arsalna fi qaryat Thank you.

ta'ala yana gaya mana ne sunnarsa dangane da al'ummomi da suka rayu a wannan duniya kuma haka sunnarsa take game da mutane ne sunnar Allah game da mutane shine abin da ya bamu labarin mutanen annabi nu alaihi salam da annabi hud da annabi salih da annabi lut da annabi shu'aib duk in kun tana tarihin da Allah yake bamu kisoshin da Allah yake gaya mana za ku ga sai rayu cikin ni'ima aka aiko musu manzani da suka karkace gabarin hanyar Allah suna cikin nema aka kama su da nau'i nau'i na uquba don su gyara a ƙarshe ba su gyara ba Allah ta'ala ya saukan musu da azaba ta tafiyar da su lahira shine yake cewa Allah ta'ala yake ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin Allah yana ba da labarin yadda ya mu'amalanci al'ummomi da suka gabata a baya wanda Allah ya aiko musu da annabawa babu wani manzo da muka aiko a cikin wata alƙarya min nabiyin wani annabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa wa dharra idan muka aiko annabin ya zo ya gargaɗi mutanen suka ƙaryata shi illa a hazna ahlaha sai mu kama mutanen garin mu musu ukuba bil ba'sa'i da kunci da tsanani shine al ba'sa yace ay bi shiddati fi ahwalihim idan aka yi wa mutane wa'azi da suna cikin ni'ima suka karkace sai aka yi musu wa'azi sai suka kiyarda sai Allah ya dan musu ƙuba dan su gyara shine illa akhadna ala bil ba'sani ai bi shiddati bi awalin sai a arzikin da suke sai Allah ya janye arzikin kuma Allah ya sanya musu tsoro ya sanya musu kuncin rayuwa wadarra ya sa musu cututtuka daban-daban dan me yake musu haka la'allahum yatadarra'un ko yadarra'una ai saboda su kaskantar da kai su koma ga Allah su san cewa Allah yana jarraba su ne don su gyara Allah yana jaraba su ne don su gyara su gyara shine yake ta wal ma'ana anna sunnatana abinda ayat take nufi Allah ta'ala yace sunnar mukaddarar ta gudana wala mubaddila laha kuma Allah ce ba ma canja wannan sunnar a rayuwar mutane a duniyar nan shine annana idza arsalna nabiyyan idan muka aiko da annabi fi qaumin a cikin wasu mutane fa kaddabuhu suka karyata shi anzalna bihim ash-shara'ita wal masa'ib sai mu saukar musu da tsanani da masifu daban-daban dan me linu'iddahum wa nu'ahilahum lit-tadarru wal-ikhlas dan su yarda cewa gaske Allah ta'ala yana so su gyara ne dan ya gyara musu in ba su gyara ba Allah yana ɗanɗana musu dan ya dawo da su kan hanya dan su yi tadarru'i su yi ikhlasi fi du'a'ina su roki Allah ya yaye musu wannan azabar shine malam yake cewa qad tabata duk tajarubi lada ulama al-akhlaq ya tabbata a tarihin mutane a duniya cewa anna shada'ida turabbin nas dama ana jarrabar mutane ne da wahala don su gyara don su gyara domin in ka duba baya mutane za ka ga baya kaɗan suna cikin ni'ima da kwanciyar hankali amma halayensu da ya canza, sai aka ɗanɗana musu ukuba da talauci da kunci da tsoro da makamantansu don ya gyara musu ɗabi'u sai ce falmomin mai imani kad yushgiluhu ana al'aishi an hajatin ila rabbihi idan mutum ya samu rayuwa ta yi masa daɗi sai imanta da Allah lakin shira ki zaki rabbi bi to in kunci ya same sai tana da Allah ya koma ka kenan ana dandana mutane kunci ne dan su koma ga Allah su yadda cewa yanzu za su gyara dan Allah ya gyara musu ma haka Allah yake yi shi kuma kafiri in yana cikin nema aka dandana masa uquba ane masa haka ne dan ya san cewa akwai ubangiji mai iko akwai wanda yake da iko ko da ya musa. sai Allah ya jarabe shi da abin da hankalinsa ba zai iya gano masa maganin ba yanzu kamar turawa misali mu a wannan zamani ai duk manyan da cewa Allah ya ba su hikima da ci gaban irin eh, rayuwar duniya ba wanda zai yi jayayya ko ba haka ba to amma Allah sai ya nuna musu cewa duk da abin da ya ba su na wannan basira din akwai abin da zai jarabe su ya gagare su yanzu wutar daji da ake yi a turai da america su kansu ba sa sanin ne sai dai su ta lissafi ce tsananin zafi ne wani kaza ne kuma yanzu mu muna ganin turai ai waje ne na sanyi to amma kuma ga wutar daji za a yi wata uku tana ci an kasa magani duk dabarar da suke da ita tana kone garuruwa tana halakar da mutane sun kasa ko kuma Allah ya jarrabe su da girgizar kasa duk wata dabara ba za su iya maganin wannan girgizar ba ko akwai dabara nasara ai ba abin da baya yi na dabarar dan dai sai an rayu a duniya kwanakin nan mara aka sa wani aka ɗauki abin nan jusiya alade aka sa a ga ko za a gwada dan dai dai hanyar da za a rayu sai an nema to sai Allah ya jarbe da abin da duk dabarar su ba za su iya magani ba inda za su iya ai da sun yi maganin girgizar kasa amma ga sun kasa da sun yi maganin wutar daji ai ga sun kasa da sun yi maganin abubuwa da yawa da ake jarraba su da shi duk ana nuna musu cewa akwai fa ubangiji da yake da iko wanda in ya ga dama ba iya wannan ba duk sai ma ita da yadda su a kimtawar shi duk wannan ana musu ne dan me dan su dawo su yarda da ubangiji dan su gyara abin da suke na barna su daina shine hikimar su yadda da cewa akwai cewa ila wujudin rabbil khaliq akwai ubangiji mai halitta almudabbir wanda yake tafiyar da al'amuran bayi li umuri khalqihi su rika tuna wannan shi yasa ake yau a jarabe da wannan gobe a jarabe da wannan wata rana kaga kasa ce take yankewa ta ta yi abin nan tana tsagewa tana haɗiye abin duk kuma za ga abin mamaki a ƙasashen turan ake yi da inda aka ci gaba a technology ƙasar japan wajen asiya da wajen turai galibi nan ake da abin nan irin wa'annan a yi musu dutse mai abin nan ruwan wuta ya yi watanni ba yadda za a yi dabara a hana shi ko a yi tsunami abin nan ruwa teku ya yi girgiza ya haɗiye garuruwa yanzu duk wannan dan Allah mutane ba za su san cewa wannan fa akwai wani dalili da ya sa wannan abin ke faruwa ba kuma su yarda da cewa akwai abin da ya fi karfin su bai kamata in adam su yarda da wannan ba cewa duk dabarar da suke da shi dama dabara ai guda ɗaya shi ne makaman da suka tara to makaman yi musu maganin wani abubuwan mana ba da iya yi ba dabarar da suke ta ƙere ƙere sun kasa ƙera abin da zai hana wannan guguwar da ake take abin nan take tahowa kullum a turai yau guguwa wane ne guguwa ce ke ji kullum kuma tana nemetuwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan awala ya rauna ne an yuftanun fi kulli amin maratan thumma la yatubuna wa lahum yazakkaruna yau a taba su da wannan gobe a taba su da wancan jiba amma wai duk wannan bai zama wa'azi gare su ba abin mamaki ai ya kamata ku tsaya su yi wannan abin daga ina yake zuwa ko ba haka ba a ce haka kawai wuta ta tashi a daji ta cinye garuruwa masu girma masu ban mamaki ko a yi girgizar ƙasa kuma babu wani sun yanzu sun kakkafa abubuwa wanda za a leko ko zai faru amma sun kasa ya ba su labari cewa nan da kwana uku za a yi gina ƙasa sai dai in ta zo din kuma su yi ba za su iya ganowa ba dan ne ba za su iya gano ba suna da technology ba to su kafa abin da zai rika gaya masa mana za a yi wutan abin nan abin nan girgizar ƙasa za a yi za a yi wutan daji za a yi kaza ba sa iya ganewa sai dai abin ya faru dan a nuna musu cewa suna da iyaka akwai wanda yake da iko akan, sannan kuma bayan an jarrabe su an ɗanɗana mu sai a ɗan dakata sun mabaddalna makanin sayi'atul hasana sai a musanya musu kuma a sake buɗa musu su ji daɗi a ba su arziki a ba su kwanciyar hankali da yalwa ina ga mu dakata a wannan ayar insha Allah ta'ala aya ta 95 gobe sai mu tashi a kanta abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya abinda muka yi tunduma har sai Allah ya mana afwa muna tawassuli muna roƙon Allah a wannan lokaci mai albarka wata ramadan mai albarka ko muna da azumi a bakin mu roki Allah baki ɗaya wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali mu yi tawassuli da ayyuka da muke na alkhairi lokacin lokacin buɗe baki da dukkan ma lokacin sallolin mu na farilla bayan sallah da lokacin eh, sallar dare duk mu roki Allah hali da muke ci a wannan kasa mu sai ya ubangiji ka yaye mana Allah ta'ala ka yaye mana hali da muke ciki na tsoro da kuma kuncin rayuwa Allah ya musanya mana da aminci da kuma yalwa cikin arzikin mu roki Allah ya ba mu damuna mai albarka mu roki Allah ya ba mu shugabanni na kwarai shugabanni na kwarai su ne tushen dukkan zaman lafiya su ne tushen arziki in dai aka samu shugabanni na kwarai to tausayin su sai ya tafi kaga mutane duk an zamo an kyautata komai yayi daidai mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari domin shugabanni suna da tasiri wajen gyara al'umma in shugabanni suka lalace al'umma ta lalace in suka gyaru kuma insha Allah ana fata mutane su gyaru kuma shugabannin a cikin mutane ake zaba saboda haka mu roki Allah ya zaban mana ya alkhairi a cikin mu Allah ta'ala ya zaba mana mutanen kirki a cikin mu kuma ya sa tausayi a cikin zukatansu kuma ya ba su mashawarta na kwarai kasar mu ta gyaru kuma mu kwanta cikin zaman lafiya da aminci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين